يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذات آيو لا رباء منا سافية إشرنجة وتنشعبان ما جرى أن محمد صلى الله عليه وسلم ذاك مكة موها مدينة دو ليلة تبيه عد أربعين أكو ثم يبعداتي لإشرين أكو جواسا أكو شكرا تدو بيو لإشرين أكو وبنجي مكر وقوه لا تدمو دنيا دنائرة فلا تود بك الثلاثة مجالس وشاقي رمضان نشأت محمد صالح الأسلامي الله يجب أنشد رحمه ka malam ya kawo da magana tun daga fasali na shida magana a kan tun daga fasali na shida zuwa fasali na tara magana a kan rabe-raben mutane a ɓangaren azumi da ka ji karanta kashi na goma yadda Allah subhanahu wa ta'ala yawa mutane a ɓangaren azumi zai yi ko ba zai yi ba da ka yanzu ɗauraya akan abin da ya gabata a baya ga rawarwar mutanen nan a takaice kashi na farko shine mutumin da ya kasance ramadana ya shiga yana baligi mai hankali yana zaune a gida sannan kuma yana ikon yin azumi sannan kuma ya kuma daga dukkan wani abu da hana shi azumi wannan kashi wajibi ne azumi kashi na biyu shine wanda azumi ya shiga yana karami mana karami ne bai balaga ba to da ka shi azumi ba wajibi wani a kan shi har sai ya balaga amma babu laifi iyayen shi su dinga umartar shi da yin azumi don ya saba rai wa Allah subhanahu wata'ala biyayya lokacin da ya balaga sai ya kasance azumi ya zo mai da sauki kashi na uku shi ne mutumin da azumi ya shiga yana mahaukaci ma'ana ya rasa hankali to shi ma azumi bai waje ba kan shi ba har sai lokacin da ya kasance ya warke kashi na hudu shi ne bawan allah da azumi ya shiga amma ya kasance ya tsufa suku har ya kasance tsufan ya gai shiga matsayin yana magagi to da ka shi irin wannan azumin ya fada a kan shi kwata-kwata sannan kuma ba ciyar ba kashi na biyar shi wanda azumi ya shiga amma kuma ya kasa yin azumin in ma ya kasance shi ne wanda azumi ya shiga amma ya kasa yin azumin sannan kuma kasance wannan ta tara tashi ta dauge kama a ce babba da babba ko kuma mara lafiya irin rashin lafiyan da ba a fatan mutum ya warke to shi irin wannan ba a lalle ne azumi ba amma zai ciyar a kowane yini don sha na azumi zai ciyar da miskini ɗaya kamar yadda musulunci ya tanada kashi na shida shi ne wanda ramadana ya shiga yana cikin halin tafiya za ta in ya kasance an gara tafiyar nan ba ƙirƙiro ta yayi ba dan yayi wa musulunci waye wa sharuwa to shi ma irin wannan babu laifi ya sharuwa a bayan ramadan ayo a cikin ramadan sannan kuma bayan azumi ya rama azumi ba da sai ba da misali kamar masu gajirage da kuma direbobi a wannan lokaci kashi na bakwai shine wanda ya kasance ramadan ya shiga sannan kuma ya kasance bai da lafiya amma rashin lafiya ana kyauta da nan gaba zai iya warkewa to irin wannan yana da hanyar guda uku hali na farko ya kasance zai yi azumin sannan kuma azumin ba zai ba shi wahala ba ba zai fitar da shi ba to irin wannan wajibi ne ya yi azumi in ji malamai kashi na biyu shi ne wanda zai kasance azai da lafiya sannan azumin kuma yana mai wahala amma ba zai cutar da shi ba shi ma wannan an so ya sha ruwa kada ya azumin kashi na uku shi ne wanda ya kasance idan ya yi azumin azumin zai cutar da shi to anan ba ya kace wajibi ne irin wannan mara lafiya wanda ya kasance idan ya yi azumin azumin zai cutar da shi za ka ya sha ruwa har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai mashi lafiya sai ya kasance ya rama kwanakin da ya sha na azumi kashi na takwas ita ce matar da ramalana ya shiga amma kuma ya kasance jinin al'ada ya zo mata za ka irin wannan ba za ta yi azumi ba sannan ko da ta yi azumin azumin bayar da shi a wajen Allah subhanahu wataala kashi na tara ita ce matar da ramadana ya shiga sannan kuma tana shayarwa ko tana ɗauke da ciki sannan tana ji wa kanta tsoron idan ta yi azumin da ta yi halaka ko kuma ɗan da suke shayarwa zai yi halaka to ita ma za ta sha ruwa har lokacin da ya kasance ta samu lafiya sai ta rama azumin da ke kansa kashi na goma wanda shi ne kashi na ƙarshe shi ne mutumin da ya buƙaci ya karya azumin shi saboda ya tsamar da wata rai daga halaka kamar mutum ya fara a cikin rijiya ba za ka iya fito da shi ba har sai ka karya azumin babu laifi ko kuma ya kasance gobara ta kama ba za ta iya kuntar da mutane daga cikin wannan gobara wadda halaka sai ka kare azumi sannan kuma malamai suka ce ban ma wani lokacin wajibi ne irin wanda ya kare azumin don ka ce shirai to da ka wannan su ne ka fi kashe guda goma da muka karanta su a karatukan mu da baya malaka ta wa mislu zalika man ihtada ila al-fitr li taqawi bihi an jihah irin wancan mana irin mutumin da ya kasance yana da bukatuwan dole sai ya sha ruwa kamar mutumin da ya bukatu ya sha ruwa don ya samu ƙarfi wajen jihadi don ɗaukaka addinin Allah fi a adu wajen yaƙan abokan gaba wa innahu yafkuru suka ce shi ma irin wannan zai karya zai mana da a samu jihadi don ɗaukaka addinin Allah wani makotan ce babu ƙarfi a jikin shi kuma malam su ce shi ma irin wannan zai sha ruwa ba da wajen sai ya raba kwanakin da ake mun shi na azumi malaka ta wa yaqdi ma aftara sawa'an kana zalika fi safar aw fi baladihi aw hadarihi al'abu daga shi ma irin wannan zai rama abin da ya sha na watan ramadana in ma ya yi tafiya ne ko yana garin shi a lokacin da abokan gaba suka zo mai li'anna fi zalika difa'an 'anil muslimina wa ila'an li kalimati Allah azza wa saboda a irin wannan lokaci lokacin da wasu ya gaza abokan gaba sun zo za ka yi sha ruwa to lallai akwai kara musulmi da kuma ɗaukar karwar Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya bi cikin sayyid muslim daga abi sa'id al-khudri yake cewa safarna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila makka mun yi tafiya tare da manzon Allah tsaya da abinci Allah tabbata a gaishe zuwa garin makka wa nahnu siyamun alhalin mun azumi fa nazalna manzilan sai muka sauka a wani waje فقال رسول الله صلى الله عليه sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce mana innakum qad dalawtum min aduwikum ya ku sahabbai na ku sani tabbas kun kusa zuwa wajen abokan gabanku wal fitru aqwa lakum sannan ku sha ruwa wannan zai kara muku karfi a jikinku malaka ta fakara rukfatan fi faminna mun sama za ka ta sai ka kasance wannan rangwame ne in ji jabi an ji abi sai sai kasance wannan rangwame ne da muka samu da wajen manzon Allah a cikin mu akwai wanda ya zumi wa minna man daga cikin mu kuma akwai wanda ya sha ruwa thumma nazalna manzilan aka sannan muka ƙara sauka a wani waje daban sai manzon Allah ke cewa innakum musbihu aduwikum lalle ku ba gobe da ku ai gari a wajen abokan gaban ku wal fitru aqwa lakum zaka ku sha ruwa shi fi ƙara muku ƙarfi a jikunan فأبصروا في شارها انجب الزن الله صلى الله عليه وسلم وكانت أذبة فأبصرنا ذاك يكي شاسيكا شونا أمدين وزان لكن في واجبيني ذاك تيمك شارها بلت ففي هذا الحديث إيمان إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر ba ta a cikin wani alisun akwai nuni zuwa ga cewa kenan ashe yaƙi shi ma wani sababi ne wanda ke zaman shi ba kawai tafiya ba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya illar da ya ce su karya azumi a wannan yanayi shine su samu karfi wajen yaƙin abokan gaban su ba kawai tafiya ba wani zalika lan ya'muruhum bil fitr fi manzil awal da ka a farko manzan Allah bai umarce su da ruwa ba har sai lokacin da wanzu Allah ya fito gobe da ba da abokan gaba to bayan mana ya kawo kawo da sai kitawa kullum man jazara rufiq bi sababin ta taqaddama dukkan mutane guda goma ko kuma ka ce goma sha daya wanda muka ambace su sannan aka ce ya halatta su karya azumin su ko kuma sha ruwa a cikin ramadan فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان samu ظاهر da ka ba a mai inkari ba a mai musu idan ya kasance yana cin abinci a gaban mutane muddin dai ya kasance sababin da ya sa ya sha ruwa sababi ne a bayyana kowa ya san shi kamar mene kamar rashin lafiya kamar tsufa wanda tsufar ta kai mutum bare yin azumi ba wa amma in kana sawu fitri kafiyar amma idan ya kasance sababin da ya sa mutum ya sha ruwa a ramadan kawai biyu ne a boye kal ha'is kamar matar da take jinin al'ada wa man an kasa ma'asuma min harakati da kuma mutumin da ya tsamar da wani mutum daga halaka irin wannan da mai haila da mutumin da ya kusa da wata daga halaka to su kuwa ba za su sha ruwa a bayyana ba za su koye ba za su bayyana shan ruwansu ba saboda kar hakan ya ja zuwa ga tuhumar su musulunci wasu aiwa da ba ta azumi Aiwana ba ya azumi wacce ba ta azumi za ka sai goye sha ruwan shi allah muke da koyar da mu duniya da lahira sannan ba na ke cewa kulman lazima wal qada'u min al aqtab as sabiqati fa ya yaqdi bi ala al ayyam allati sannan kuma dukkan wanda ya kasance aka ambata a cikin gashin can guda goma sannan aka ce da su rama azumi Ko kowane ɗaya daga cikinsa zai raba kwanakin irin adadin kwanakin da ya sha goma cikin sha kira goma sha biyar ne sha biyar talatin ne kira ma talatin idan ya kasance a shekarar azumi talatin ake yi to da Allah ta fa'iddatun min ayyamin ukhra da ka sayyara mu wasu kwanaki da man inji Allah wata ala? fa in afqara jami'a sha idan ya kasance ya sha ruwa dukkan watanni lazimahu jami'u ayyami da ka dukkan watan ne ya lulubce shi ya Fa in kana sharu 30 na yau idan ya kasance wannan wata da aka yi na azumi kwana 30 ne lazimahu 30 na yau da ramadan to shi ma zai rawa kwana 30 ne Wa in kana 29 yau idan ya kasance al'umma sun yi azumin kwana 29 ne لزمه تسعة وعشرون يوما فقط ذاك عزم كان عشرين دتار كوي للجيش والأولى أما فأبن دي بجمتون دا أكي من باشر عزمي المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر يقضى وجنبيا عزم دا أكي من شي a lokacin da ya kasance uzurin ya kaura da kai shi li'annahu asbaqu ila alkhair saboda rama azumin da wuri ya ku nuna mutum yana gaggawa wajen aikata aikin alkhairi wa asra'u fi ibra'i zimmati sannan kan ya fi gaggawa wajen mutum ya sauke wani nauyi wanda yake kan shi wa yajuzu ta'khiruhu ila an yakuna bainahu wa bain ramadan athani bi adad al-ayyam allati alayhi sannan malaman musu suka ce babu laifi mutum ya jinkirta biyar ramadana har izuwa ya kasance lokacin tsakanin shi da ramadan na gaba irin kwanakin da ya bari a baya misali a ce ana wani mutum yi goma ne a ramadan da ya wuce to za ka kaga tsakanin ka da azumi kwana goma za ka za ka iya fara raba azumin ka yau ya kasance ka yi tabarki ko kuma ya ce ana bauta azumi ashirin a ramadan da ya wuce to kaga za ka iya bari sai ya kasance tsakaninka da ramadan kwana ashirin sai ka dawo kwana ashirin sannan ramadan yana shiga kuma sai ka rake da wani azumi to da allah ta tarakta fa'iddatun min ayyamin ukhra za ka mutu ya rama wasu kwanaki daban ba kwanakin ramadan ba mana bayan ramadana sai wasu kwanaki daban wanda ba na ramadan ba ya biya bashin da ake mishi mala yake cewa min sama yusuf ta khiru qada'iha yana cikin cikin rangwame na musulunci ba ce ana gama ramadana ka biya azumin ba aka ba ka dama ka jinkirta biyar ramadan din fa in kana alayhi ashratu ayyamin min ramadan idan ya kasance kwana goma ake bin shi na ramadan jaza ta'khiruha ila an yakuna bainahu wa bayna ramadan athani ashata ayyam babu ne fiye jinkirta biyar ramadan din har sai ya kasance tsakanin shi da ramadan kwana goma kamar irin da yau kenan alistafin wala yabudu ta'khir al-qada'i ila ramadan athani sannan bai halatta musulmi ya jinkirta biyar ramadan ba har a zo a shiga ramadan na biyu biduni uzurin ba tare da uzuri ba saboda hadisin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar mu'mini Aisha Allah kala yadda gare ta take cewa kana yakunu alayya sau min ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi shawwal matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa sau da yawa ya kasance ana bi na azumin ramadan ba na samu na biya wannan azumin ramadan sai a watan shaban mana kaga sai ta yi shekara guda kafin kuma wata wata rawa wannan azumin wanda su imam bukhari ya fitar da shi bayan ta wani an na ta khairu ila ramadan tsani sannan ka sani ya kai wanda ake yi bashi na ramadan ka jinkirta ramadan har zuwa ramadan na biyu yujibu yana wajabta maka an ya tarata ma alai kan ce azumi ya hada kan karewa zabiyar shekara da ya wuce za kuma wannan ramadan ne wa ma ta yi a wani lokaci ya ajizu an mutum ya kasa biya ramadan ne. aw ya mut ko ko mutuwa ta zama kafin ya samu dama ya biya wani an na sauma ibaratun mutakarriratun sannan ka sani shi fa azumi ibada ce mai maimaituwa a koda yaushe faram yujid ta khairul ula ila waqti thaniya da ka biya da ka jinkirta ramadan na farko ba zuwa ramadan na biyu kasalati kamar sallah kamar da bai halarta ka jinkirta sallan azahar zuwa sallan la'asar ba ko ka jinkirta la'asar zuwa magariba ba to haka bai kamata bai halatta mutum ya jinkirta wani ramadan ba har a shiga wani ramadan wanda ke na gaba fa in istamarra al'udu idan ya kan sai udu na rashin lafiya ya ci gaba tare da mutum hatta mata sai da mutum ya rasa kuma zuwa ga Allah fala shay'a alai babu komai a kan shi kamar na akwai magana mutum ne bai da lafiya a cikin watan ramadan sannan kuma kan ce har rashin lafiya kai shi bayan ramadan bai samu adadin kwanakin da ya rama bayan ya rasu irin wannan idan ya rasu ba za a rama mai azumi ba mutumin da ya kan ce rashin lafiya a cikin ramadan sannan da ramadan ya samu lokaci mai tsayi ya samu lafiya ya kira mu azumin idan ya rasu sai an biya mai wannan abin za ka wannan shi da abin da ba na yake nufi anan za ka idan ya kasance mutum ƙogarin shi ya doge har ya rasu babu komai a kan shi saboda Allah subhanahu tara ya wadata mai biya wasu kwanaki ne daban na na Ramadan sannan kuma shi bai samu wa'annan kwanaki ba har ma ya rama irin wannan abin malaki ta fasaqatat anhu kaman mata qabla sha da Ramadan sai dan shi azun ya fada kan shi kamar dai misali mutum da ga ce yin suka kun a shirin ba mutum ne da suka a shirin ba za ka ba komai a kan shi la yanzu mu samun azumin ba wajibi wani a kan shi bai rike shi ba fa'in tamakkana min al ta tamakkana min al-qada'i idan ya kace ya samu daman biyan azumin fa fassara sai yi sakati hatta mata har sai da ya rasu <coughs> saba anhu waliyu da nan. magadan shi da waliyan shi sai su mai adadin wannan kwanaki da ya sakaci bai rama ba to da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya rasu ana bin shi azumi to lallai wani shi ya mai azumi sannan kuma wani shi ne magadan shi wannan su gaje shi kaga kini ƴaƴan shi sun shiga mahaifinsu sun shiga makusanta sun shiga da kuma duka wanda ya kasance yana kusa da shi sannan babu laifi mutumin da ya lasa ana mishi azumi ya kasance a tsari a rama mai azumin a rana guda idan guda goma ne a samu tabo su rama mai a rana guda kawai ɗaɗɗai shi kenan za ka hatar masu da yake ta in sama an wuta rasu na Yau man wahidan jam idan ya kasance aka samu tun ana mishi azumi talatin sannan mutane guda talatin suka yi azumin a rana guda to hakan babu laifi idan kuma ya kasance ba a samu da su talatin ba to da aka a nan waliyin shi majibin shi da magajin shi sai ya kasance a ɗauka a cikin kuɗin da ya bari cikin kuɗin da mamaci ya bari a ciyar da miskinai guda talatin iya dai adadin kwanakin da ake bin shi a ciyar da kowane miskini mudun nabi guda ɗaya wanda wannan abinci ya kai matsayin rabin kilo da kuma gram guda goma in ji malaman musulunci a ƙarshe ma nake cewa ya ku musulmai ya ku yan wana musulmai wannan shine rabe-raben mutane a wajen hukuncin azumi wanda Allah subhanahu wata'ala ya sharanta sannan kuma kowane mutum an ba shi abu da zai iya babu wahala a cikin addinin Allah kuma yi muke ya da mu duniya da lahira a shi ma nake cewa Allah fi lana wa ya Allah ka gafarta wa zurbanmu halat bainana wa baina zikrika wanda zanuban mutum sun kange tsakanin mu da ambatanka wa'fu an taqsirina ya Allah ka gafarta wana takaita wanda muke yi fi ta'atika wajen yi maka biyayya da kuma gode maka wa'adim alaina luzuma tariqa ilayk ya Allah ka dawamar da mu ka dawamar mana da hanyar da za ta da mu zuwa gare ka wa hab lana nuran nahtadi bihi ilayk ya Allah ba mu wani haske daga wajenka wanda da wannan haske da mun ga shiriwa zuwa gare ka malaka cewa Allahumma azikna halawata munajatika ya Allah dan arama na zaƙin saduwa zuwa gare ka da ganawa da kai wasluk bina sabila ahli wardatik ya Allah ka mu da mu hanyar mutanen da ka yarda da su Allahumma anqidna min ad-darakatina ya Allah ka tsame mu daga halakar mu wa'aikidna min gharfalatina ya Allah ka basa da mu daga rafganwa da muke yi wa alhimna rushudana ya Allah ka ba mu shiryanmu wa ahsin bi karamika qaddana ya Allah muna ƙara rauƙanka ka kyauta ta manufar mu zuwa gare ya Allah muna ka tada mu da matsoron Allah subhanahu wa ta'ala ka hada mu da bayin ka farihai وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أمير مجيد وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي إيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجبنا من خذ الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بدينة الإيمان واجعلنا ولاة مهتدين اللهم آت نفوسنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أنا أقول لكل مؤتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وتولى ذلك لا اغفر لآبائنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم علمنا في أوطاننا وأئمتنا وولاة أمرنا وجعلناهم اللهم هذا البلد آمنا وجعلناهم اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر المسلمين اللهم علمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في حاراتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في غرفاتنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية ووفقنا لصيامه وإن قدرت لنا الموت قول ذلك فجعلنا من المقبولين عندك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين